Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalil duk a jamhuriyar Nijar sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji haɗakar ƙungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu wato Ipman sun ƙaddamar da wata gidauniyar tallafa makarantun firamare da kayayyakin karatu da kuma na kiwon lafiya. haka kuma za mu kawo muku maimaici shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa zai gabatar daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar kamaru sai kuma wasu daga cikin ra'ayi da kuma sauraro kuke bayyana mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum an rufe rumfunan zaɓe a labirai inda masu kada kuri'a a jiya talata suka jefa kuri'unsu domin zaben shugaban ƙasa zaben da zai zamanto na farko cikin shekaru saba'in wanda za a miƙa ragaman mulki daga wata gwamnati zuwa wata ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya a ƙasar wacce ke yammacin afirka masu kada ƙuri'a da yawan sai kai miliyan ɗaya sun yi zaben wanda zai gaji shugaban ƙasar ellen johnson salif mace ta farko da ta zama shugabar ƙasa a nahiyar afirka wacce kuma ta taɓa samun lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya salif bata ta takara a zaben ne saboda ta kammala wa'adin mulkin ta biyu na shekaru shida shida kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ta liberia ya tanada nan da makonni biyu da ake sa ran fitar da sakamakon zaben ma'aikatar harkokin wajen amurka ta kwatanta zaben a matsayin wanda ta ce ya kai wani muhimmin mataki da za a mika mulki daga wata zababbiyar gwamnati zuwa wata cikin lumana lura da cewa 'yan takara ashirin ne ke neman kujerar shugaban kasar. masu fashin baki sun yi amanna cewa zai yi wuya a samu wanda zai lashe kashi 50 cikin 100 na yawan ƙuri'un wanda hakan zai tilasta zuwa zagaye na biyu daga cikin 'yan takarar da ke neman mai gurbin wato shugaba salif akwai mataimakinta joseph bukai da fitaccen dan wasan kwallon kafar nan george weah da shugaban 'yan adawa charles brumskin da kuma tsohon jami'in wato kamfanin coca-cola alexander cummins yayin da mace ɗaya tilo ce ke takara a wannan zaɓe. jagoran 'yan adawa kasar kenya raila odinga ya janye daga zaben shugaban kasar da za a yi a zagaye na biyu odinga ya faɗa a wani taron manema labarai cewa sun ɗauki wannan matsayin ne bayan wata tattaunawa da suka yi dangane da zaben lura da irin bukatun 'yan kasar ta kenya da yankin da kuma duniya baki daya ya kuma kara da cewa sun yi imanin cewa zai fi kyau idan jam'iyyar ta janye daga zaben shugaban kasar wanda za a yi ranar 26 ga watan nan na oktoba a ranar 8 ga watan Agusta kotun kolin kasar ta soke sakamakon zaben wanda shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya lashe bayan da kotu ta gano cewa hukumar zaben kasar ta tafka kurakurai. Shi dai Odinga ya sha yin barazana cewa zai cewa zaben idan har ba a sauya wasu jami'an hukumar zaben kasar ba waɗanda ya zarga da tafka magudin ya kuma nema a sauya kayayyakin aikin wasu cibiyoyin zaɓe. inda a jiya talata ya ikirarin cewa babu wata alama ta nuna cewa hukumar zaben na shirin aiwatar da wannan sauye-sauye labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani sabon bincike ya gano cewa kafin a kammala karanta wannan jumlar ta iya yiwuwa an yi wa wata yarinya karama auren wuri ita haramtaccen hanya a wani yankin duniya kusan ɗaya cikin kowaɗanne ƙananan yara mata hudu ko kuma yara mata dubu ashirin 'yan ƙasa da shekaru sha takwas da ake aurarwa a kowace rana ta haramtacciyar hanya kamar wata yarinya mai shekaru sha biyu da wani ɗan uwanta ya ba faɗi aka kuma tilasta mata ta aure shi a cewar rahoton sakamakon binciken na fitowa ne yayin da a yau sha ɗaya ga watan oktoba ake bikin ranar 'ya mace yiwa mata ƙananan aure wuri a cewar rahoton wanda ƙungiyar nan mai kare ƙananan yara ta save the children ta nuna tare da haɗin gwiwar babban bankin duniya take haƙƙin bil'adama ne mafi aksarin ƙasashe sun gindaye shekaru 18 a matsayin shekarun da ya kamata a aurar da ya mace amma kuma gwamnatoci na faɗi tashi wajen ganin an aiwatar da dokokin hana auren wuri saboda al'adu da koyarwa addinai ana sa ran da wasu kwanaki masu zuwa shugaban amurka donald trump zai ayyana shirinsa na kin sabunta yarjejeniyar shirin nukiliyan iran da aka kulla a shekara ta 2015 shugaba trump ya wa majalisar dokokin kasar kwanaki 60 su yanke shawara kan ko sake kakaba takunkumi a kan hukumomin tehran ko a'a bisa tsarin doka a ranar biyar ga watan oktoba shugaba trump ya kamata ya yanke shawara kan wannan al'amari amma majiyoyi a fadarsa ta white house sun ce mai yiwuwa shawarar da zai yanke ta zo gadan-gadan a babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi a watan da ya gabata trump ya nuna alamar jawabinsa cewa a matsayar da aka cimma da iran ita ce yarjejeniya mafi muni da amurka ta taɓa ƙullawa sai dai kin sabunta yarjejeniyar ba zai soke matsayar da aka cimma ba wacce iran ta yi tsakaninta da amurka da wasu manyan ƙasashen duniya kan dakatar da shirinta na nukiliya shugabannin nahiyar turai ciki har da firaministan birtaniya theresa may sun tuntuɓi Trump a 'yan kwanakin nan inda suka yi ƙoƙarin su shawo kansa da kada ya janye daga yarjejeniyar. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc To Madalla a Najeriya yayin da ake ƙoƙarin tada komadar makarantu da rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Arewa maso gabas yanzu haka haɗakar ƙungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu wato EFMAN sun ƙaddamar da wata gidauniyar tallafa makarantun firamare da kayayyakin karatu da na kiwon lafiya. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. kayakin tallafin da suka haɗa magunguna kujeru wuraren zuba shara da ma randunan ruwa na zamani na mako zuwa ne yayin da ake kokarin tada da makarantun da rikicin boko haram ya shafa a jihar arewa maso gabas a jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da rikicin na boko haram ya shafa dakar kungiyar dilalaman fetur ta najeriya wato ifma sun ko na cewa ɗaukan wannan mataki na mako cikin gabaran da kungiyar ta soma ne domin hada karfi da karfi a ci gaban ilimi tun farko da yake jawabi mai martaba lamidin adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha wanda dan amar adamawa kuma hakimin jimeta alhaji muhammadu ba faris ya wakilce shi ya ce lokaci ya yi da za ma daina dogaro da gwamnati akan kowane lamari. Primary school muna alfahari da makarantar nan ne makarantar da muka fara karatu lokacin ana kiranta NA Primary School. Don haka don Allah ki kai sakon nan kuma a mai da hankali a shi wakilin makaranta zai dinka zagowa ko kuma ya naɗa wani wakilinsa ya zago ya zo ya duba menene yake faruwa. ko yaushe maganin nan ku aje shi mai kyau yadda za a yi amfani da shi na tabbatar da wannan budi da imma suka yi wasu za su yi koyi da su su masu yi da haka allah ya sa yara musu amfani wannan magani da suke jawabi shugabannin makarantun firamare suka samu wannan tallafi a jihar adamawa sun kan nuna farin cikin su ne bisa wannan kayakin tallafi da suka hada magunguna kujeru wuraren zuba shara da kuma rundunar ruwa. Lahi wanda suka shirya wannan gagarumin taimako Allah ya saka muku a shugabanninmu da suka ba da gudunmawa kamar yadda muka ji kowa da irin abun da ya yi So dama lada kowa da irin tashi da wanda ya ba da shawara da wanda ya ba da wani abu Allah ya saka muku da alkhairi ubangijin Allah mai da kowa gidansa lafiya a madadin makarantu Wa'inda aka ba mu kyauta insha Allah in Allah ya yadda kamar abun da shugabanni suka gaya mana insha Allah ba za a samu matsala ba Allah ya taimake mu insha Allah ba za mu ji kunya ba hakika yau ni a gare ni rana ce ta farin ciki wacce ba ta misaltuwa. To ko mai shugabannin kungiyar lalaman fetur ɗin ke cewa ne game da wannan yunkuri da suka somo a yanzu? Alhaji Abubakar Abdullahi Butu shine ma shugaban kungiyar ta Iman a jihar Adamawa ya ce za su ci gaba da irin wannan tallafi da min da ɗan duma daga kabewa. kuma mun duba abin da ya kamata mu taimaka wa al'umma ne ba don komai ba jama'a sun fi sanin mu da sayo mai daga depot depot na najeriya mu kawo shi gidajen mu sayar al'umma to da yawa sun cewar ana iya ba da taimako irin waɗannan da makamantansu ba domacin mafi yawa taimakon da muke yi din wanda ya kawo kansa da wanda ya zo wajenmu in ya nema da inda dalilin yi din mukan yi iya bakin kokarin mu to amma irin wannan ba mu taɓa yin sa ba sai wannan karo mun yi ne kuma don mu taimaka bisa ga irin canjin lokaci da aka samu a cikin damuna da ake ciki an sani an yi fama da ciwon zazzabi typhoid da dai makamantansu sa'an nan yanzu kuma ana fita damuna din ana kokarin shiga a rani to dole akwai canjin yanayi shi ma kuma akwai matsaloli to taimakon da muka yi dinan muka duba idan muka ba da namu gudumawa akan abin da gwamnati take yi kuma mun ba da namu tallafi kuma mun yi kira ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa ba sai na man fetur ba idan kowane dan kasuwa ko kuma kowace ma'aikata mai zaman kanta za ta bata nata taimako a shekara to lallai wata ran za a nemi irin waɗannan matsalolin babu mun haɗa karfi da karfe mun taimaki gwamnati da kanmu baki ɗaya da 'ya'yanmu wannan shine manufa kamar yadda bincike ma ke nunawa a jiyon arewa maso gabas akwai fama makarantu da dama da ke cikin halin ha'ulayi da ke bukatar tallafi a yanzu ko da yake a kullum gwamnatoci cewa ma suke suna nasu kokari ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gai da ibrahim abdulaziz idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a shakata da wannan wakar To madalla yanzu agogon a nan Washington DC na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau damu ji martani ne daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya kan korafin da wasu ma'aikatan wucin gadi su fiye da ɗari biyar na babban bankin Najeriya suka yi bayan da bankin ya sallame su suka kuma kai kukansu gaban wannan kungiya kan a nemo musu haƙoƙinsu. A cikin bayanan da Bulus Daniel kakakin waɗannan ma'aikata ya yi ya ce ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya ta so ta shiga domin nemo musu haƙoƙinsu daga babban bankin na Najeriya. To amma kuma ya ce akwai lokacin da jami'an wannan kungiya suka shiga suka tattauna da jami'an bankin da suka fito kuma sai suka canja musu launi. Yau za mu ji martani daga bakin kungiyar ta kwadago. A lokacin da muka samu korafi daga ma'aikatan babban bankin Najeriya duk da cike ma'aikatan ba mambobin kungiyar kwadago ba ne muka yi tataki muka tabbatar da cewa ya aka yi suka zama bakun tun da ma'aikata ne kuma ba sa cikin ku ya aka yi kuma kuka saurari magana su eh domin ma'aikata ne kuma muna da hakkin kare ma'aikaci ko memban mu ne ko ba memban mu ba a ko ina in dai ma'aikaci in dai kana kana kana anshin sunan ma'aikaci to ya wajaba akan mu mu kwace maka hakkin ka to ganin haka shi yasa mun ga an zalunce su domin idan ka dubi yanayin yadda aka biya su babu tsari kawai a ce a wani na kore ka aiki saboda haka na baka naira ɗari ka bar aiki kaga wannan ba daidai ba ne kuma lokacin da aka ɗauke su a aiki akwai yarjejeniya da suka yi da su da banbankin najeriya wanda muka sa aka kawo mana wannan yarjejeniyar muka dubi yarjejeniyar muka ga eh, babban bankin najeriya ta saba na ta bangaren wannan yarjejeniyar saboda haka muka sa suka aka sake lissafin abin da ya kamata a biya su aka sa wakilansu suka je jihohi wasu sun tafi bauchi wasu sun tafi eh, ibadan wasu sun tafi port harcourt wasu sun tafi kano aka fiya su hakkinsu saboda haka duk wani ma'aikacin babban bankin najeriya da ya fito yau ya ce eh, yana da korafin ba biya shi hakkin shi ba cikin biyun ɗaya ko baya cikin wayanda suka kawo kuka kungiyar kwadugo aka kwata musu hakkinsu ko kuma an biya shi bai gamsu ba yana so a ƙara masa saboda haka duk wani ma'aikaci da yake da korafi yana da yana daman ya zo kungiyar kwadugo ya ce a wane eh, ga korafi na ina bukatan a taimaka mu a kwata mun hakki na so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadugo a ƙarƙashin shugabancin comrade ayuba babba za ta tabbatar da cewa an kwata musu hakkin su kuma an biya su comrade nutoro bari mu dauki abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya a menene kuka lura da shi na saba yarjejeniya da ita babban banki ta yi a ɗaukar waɗannan ma'aikata na wucin gadi to na farko idan aka ɗauki ma'aikaci akwai dokan ɗaukan ma'aikaci akwai kuma dokan da za ka sallami ma'aikaci kuma ba su bi wannan dokan ba na ɗaya kenan na abu na biyu shine ma'aikatan nan tun farkon farawa an ɗauke su a matsayin kwantiraki ma'aikatan kwantiraki ba ma'aikata na dindindin ba ma'ana su ma'aikata na kwantiraki su ba su da wani tsari na musamman da ta zayyana cewa in ka yi aiki shekara ɗaya kaza za a baka in ka yi aiki shekara biyu kaza ne hakkinka ko shekara uku kaza ne hakkinka kamar sauran ma'aikata domin alal misali ma'aikatar civil service kowa ya san idan ka yi aiki ko a mataki na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na biyar na tsawon shekara biyar shida bakwai takwas akwai abin da ya kamata doka ta ce a biya ka bayan ka gama aiki to amma tun da su kwantaraki aka ɗauke su ma'ana a duk lokacin da suka daga dama za su iya sallama su shi yasa babban bankin najeriya ta sallame su muka ga kuma wannan sallaman da aka yi musu ba bi ka'ida ba dalilin suka bayar shine ba su bukatan ayyukansu kuma tunda kamar yadda na ma bayani daga farko an ɗauke su akan kwantiragi ba ma'aikatan dindindin wanda suke da wa'adin za su yi aiki zuwa shekarun da doka ta ƙayyada su yi aiki ba shi ne matsalar so an kuma in ka ɗauki mutum a wannan in ka ɗauki mutum a aiki a matsayin kontragi contract staff a turanci kenan doka bata ba da daman yana yana da tana da rauni sosai musamman in ka zo sallamar mutum tunda babu takamaiman kaza ne ya kamata ka biya wani. Noto ruwa suke cewa mutum zai iya koda ita aikin kwantaragi din ai za a sa ya hannu ne kan yarjejeniyar daga yanzu zuwa baɗi. a sake kuma sabuntawa ba wai a ce an ɗauki mutum kwantaragi eh, ko aikin wucin gadi ya yi aiki na tsawon shekara ashirin ba tabbatar da shi a aiki ko wata yarjejeniya ba kawai a wayi gari wata rana kawai a ce an kore shi daga aiki. To kaga na farkon farawa ma shi ma'aikaci bai kamata a ɗauke ka fiye da tsananin wata uku wata shida ba a tabbatar maka da aiki ba shi kansa wannan karya doka ne to amma domin yarjejeniyar da ma'aikatan suke shiga da bankunan ko kuma da babban bankin najeriya a lokacin da suke bukatan aiki sai su shiga su shiga wannan yarjejeniyan ba su tunanin cewa tana da illa amma kamar yadda kai bayani mutum ya aiki shekara 20 ai ya kusan yin ritaya inda ka'idan da aka ɗauke shi aiki an bi ka'idan yadda ya kamata a ɗauke shi aiki a lokacin da aka ɗauke shi aiki ba ayi ba saboda haka shine muka ga wannan ba daidai bane bayan da za a yi ka ajiye mutum tsawon shekara 20 ka ce masa kuma ka sallame shi domin tun da farkon farawa da ka ɗauke shi aiki ba a bi ka'ida ba ko ka ɗauke shi a matsayin ma'aikaci eh, a matsayin kwantiragi shi ne dalilin da ya sa ƙungiyar ƙwadugo a wannan lokacin ta ce to ma'aikatan central bank domin na zan iya tunawa har eh, director of finance and administration ɗinsu ya shigo magana aka zauna da wakilansu aka dubi me ya dace a biya su muka yi ma jayin ja da su kafin daga baya aka tsayar da yarjejeniya cewa kaza ne kuma wakilansu su ma'aikatan da aka koran wakilansu suka je suka tabbatar da cewa domin su suka san wanda aka kora tun da ba mambobin kungiyar kwadugo ne ba na zan yi in ce a'a na san wani da wani su suka san wanda aka kora in aka ce sunanka bala shehu ni ban san bala shehu ba su suka san waki wakilansu su suka sani su wanda suka kawo kara ku wajen kungiyar kwadugo saboda aka shi samu kasa kowane zone da aka biya sun je su tabbatar da cewa a ah, wani shine wani ya kawo kuma eh, tabbacin ya nuna musu cewa shine wani ko id card ko kuma wani dai abin da zai tabbatar da cewa shine wani a matsayin haka sai bankunan su suka biya su saboda haka ah, kamar da na ma bayani in akwai wani ma'aikacin central bank ko kuma ma'aikacin wani ma'aikata da aka zalunce shi ko kuma yana ganin an toye masa haƙƙi kuma ya tabbatar cewa an bi ka'idan aiki da aka ɗauke shi yana da korafi in ya zo kungiyar kwadugo ina so tabbatar ma cewa insha Allah za mu tabbatar an kwata mara hakinsa. kuma da nuto rumi matsayin wannan tukwici da aka ba su na sallama din eh, shi ya nuna sallama na daga aiki yana da tsari a tsarin gwamnati ko kuma a dai rufe musu baki saboda kasu dai su ci gaba da korafi cewa sun shekara goma ashirin suna aiki a wannan ba daidai ba ne ba ya cikin tsarin aiki tun da kamar yadda na ma bayani yadda aka ɗauke su aiki tun daga farkon farawa bai bi ka'idan ɗaukan aiki ba saboda haka baya cikin ɗaukin tsarin aiki sun bankin sun dubi dai kawai abin da suke biyan ma'aikatansu ne suka yi amfani da shi aka yi lissafin aka biya su akwai wani zargi da suka yi cewa da daga baya ganga ganga kuna mara musu baya sosai sun na yaba muku da wannan kokari da kuke amma da aka zo aka yi taro wani lokaci kuka ce su fita waje Eh, sai suka ce suna tsammani babban banki sun fahimtar da ku eh, wasu bayanai waɗanda su ba sani ba sai kuka juya musu baya wannan zargi ba daidai ba ne domin kungiyar kwadago ba kungiyar jika ka dawo ba ne ba kungiya ba ne da za ka me da fari ya zama baki bai yiwuwa kungiya ce na kara haƙƙi na tabbatar da cewa an yi adalci saboda haka inda ka lura da bayanan da na ma daga farkon farawa duk tattaunawa da muka yi da babban bankin najeriya kuma ina kalubalanta kalubalantar ka je bankin ka tambaye su duk tattaunawa da aka yi a matsayin kungiyar kwadago aka yi da bankin babban bankin najeriya tare da wakilan wayannan ma'aikatan aka yi su suka sa hannu mu shaidu ne kan mu tabbatar da cewa an musu adalci saboda haka duk wani wanda ya faɗi wannan magana ba daidai ba ne a ƙarshe nu tura kan wannan magana ta babban banki idan waɗannan mutane waɗanda ba wata uku sun yi wajen shekara ashirin ma suna aiki suka sake dawowa da fayil ɗinsu suka ce suna so a sake musu bita mai zaku a matsayinmu na kungiya dole za mu bi musu hakkinsu domin abin da ya sa mu kenan kenan abin da ya sa kungiya take take zaune kenan ta tabbatar cewa an kwata musu hakkinsu saboda haka in sun tabbatar hakkinsu an take a babban bankin najeriya ana son tabbatar musu cewa su rubuto kuma su kawo duka takardun da za su taimaka mana insha Allah za mu kwata musu su. sun ce maku, binciko cewa akwai wasu daga cikinsu waɗanda aka zaga aka ɗauke su ma cikakken aiki su za su taimake mu bayan da mu za mu yi mu sani tun da na farko ma'aikatan nan ba wai ma'aikata ne da suke karkashin kungiya kwadago ba bayan da za mu yi mu sani a'a wani an kore shi an biya shi diyansa an dawo da shi su za su taimaka mana su za su taimaka mana da bayanan da su domin su suka san abokan aikinsu da suka aiki tare da su saboda haka su suka san waye da waye aka dauko sai su ce mana a'a an mayar da Benjamin Shehu ko an mayar da Isa John yana department kaza idan suka ba mu wayannan bayanan a fili shine kuma mu za mu yi amfani da bayanan mu kalubalanci babban bankin najeriya mu ce ma'aikatan ku kaza da ka james da john kun kore su kun dawo da su saboda haka muna so ku dawo da isa da shehu da helin da janet domin akwai akwai akwai gashi nan zahiri sun gwada mana wanda aka kora kuma gashi nan mun gansu saboda haka sai mu tabbatar cewa su ma an dawo da su mai magana da yawun kungiyar kwadago ta najeriya kenan kan wannan batu da ya shafi tsoffin ma'aikatan wucin gadi na babban bankin najeriya za mu ci gaba da bin sawun wannan batu domin samo maslaha Haka kuma muna sake tunatar da masu mu cewa har yanzu muna bin sawun batun mutanen Zirami da kuma alkali Sani Musa waɗanda suka ce yana zaluntar su. A kasance lafiya. To a gaida Ibrahim yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ana tarbato mana cewar an samu wani dan bangaren yan awaren Ingilishin kasar mai suna Mr. akeremu na tsohon lauya ne a kasar ya ayyana cewar zai kada takarar tsayawa shugaban kasar a shekara 2018 mai zuwan nan wanda ake ganin cewa shi ne zai kalubalanci shugaba biya wanda ya kwashe shekaru talatin da 35 akan karigar mulkin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan the star anda ita ma ta labarta mana cewar malaman cocin katolika na bangaren awaren ingilishin kasar sun yi kira ga babban murya cewan wajen kasar jamhuriyar kamaru ta sanya binciken kwakwa na irin yadda aka kashe musu mabiyansu ranar ɗaya ga watan oktoba a yayin da suke dawowa daga wajen bauta kuma su basa cikin matsalan 'yan awaren kasar domin su basu je ba su gani ba sai kuma jaridan Epo ta kasar kamaru an da ita ma ta bayyana mana cewar monsignor sozan leopard ya nemi gwamnatin kasar kamaru da ta yi kokari na ganin cewa ta sanya tsaro ga malaman addinin kasar kamaru domin irin yadda ake musu kisan ɗauki ɗaiɗai sai jaridan the post an da ita ma ta ce magatakardar majalisar ɗinkin duniya gutres ya buƙaci gwamnatin kasar da ta yi kokari na tura masa rahotanni na waɗanda aka kashe a ɓangaren awaren kasar ranar ɗaya ga watan oktoba a jihohi biyu na kasar a yayin da suke neman kafa tutar su a birnin baminda sai kuma jaridan Enfo Martin an da ita ma ta ayyana mana cewar jam'iyoyin 'yan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru sun dunkule waje ɗaya kuma sun yi Allah wadai da irin matsalar da ya faru a bangaren awaren ƙasar an da gwamnatin ƙasar ta gaza warware bakin zaren. sai kuma jaridar metayo an da ita ma ta fayyace mana cewar hukumar sadarwa na kasar kamaru kamtal tana bin bashin makudan kudade har miliyar ɗaya da da miliyan ɗari bakwai na haraji ga kamfanin orange wanda har yanzu haka ya ki biyanta wannan makudan kudaden jaridan eden kuma ta kwarmata mana cewar manyan 'yan siyasan kasar kamaru musamman ma na bangaren jihohin ingilishi guda biyu sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta sako waɗanda aka kama a ranar ɗaya ga watan Oktoba. Ta ce hakan yana iya kai ƙasar ya baro. Jaridar Le du Sant ta ƙasar Kamaru sun ta cewar shugaba biya ya samu waɗansu wasiƙu ga dattawan ƙasar Kamaru da cewa ya yi Allah yau annabinsa da ya sako manyan ma'aikatan gwamnatin da ya kama a yayin da hukumar kwato hakkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kona ta kama su da cin hanci da karɓar rashawa har ma da da ciki da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar yanzu haka ya gargame su a gidan yarin birnin Yawunde wanda har yanzu ba a musu shari'a ba. ba. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke ajiye mana. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta ba tara Tarayyar Najeriya. Wannan ganawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi da kwamandodin rundunonin tsaro na Najeriya tana da matukar mahimmanci kuma muna fatar wannan ganawa za ta kullo da matakai da kuma hanyoyin da za a wayar rikicin da ke faruwa a cikin ƙasa baki ɗaya. Ah, assalamu alaikum. Ne magana malam malam mai zanen hula bulu. Zan yi amfani da wani dama an bawa yan uwa na yan kasuwa in ba mu shawara cewa wajen kasuwancin mu mu yi tsoron Allah. Mu guji yin arin gizo a yi wa wani sashi wanda ya zo sayan kaya gurin mu don mu samu kuɗi. Ko kuma zo ɗauki bashi mu guji tsora masa kuɗin ruwa. Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Dambaba ga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Gadada. To a gaskiya matakin da gwamnatin jihar Kaduna ke kokarin ɗauka na korar ma'aikata malaman makaranta fiye da dubu ashirin wannan sam bai yi ba. Ya kamata Lagos ta takawa wannan gwamnati da gaggawa. a yi gyare-gyare wajen ɗaukan malamai na gaba amma waɗannan waɗanda suka shiga cikin ya kamata a horar da su a ba su horo na musamman saboda zaburar da harkokin na jihar da ma ƙasa su da. To madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice. Prime Minister Spain Mariano Rajoy na jagorantar wani taron gaggawa na jami'an gwamnatinsa a yau Laraba domin tattauna yunkurin ballewa da shugabannin yankin Catalonia ke so su yi daga kasar. Wani zaɓi da taron ke dubawa shine na yin amfani da kundin tsarin mulkin kasar domin karɓa ikon yankin mai ƙwarƙwarriyar 'yancin kai. Wannan taron na zuwa ne yayin da shugaban Catalonia Carles Puigdemont ya ayyana yankin a matsayin mai cin gashin kansa a daidai lokacin da suke neman a tattauna da gwamnatin Madrid. yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin yankin na catalonia a jiya talata shugaban majalisar carles puigdemont ya yi kira ga hukumomin madrid da su shiga tattaunawar inda ya kara da cewa yankin ya cancanci samun yancin kansa an rufe rumfunan zaɓe a liberia inda masu kada kuri'a a jiya talata suka jefa kuri'unsu domin zaɓen shugaban ƙasa zaɓen da zai zamanto na farko cikin shekaru saba'in wanda za a miƙa ragaman mulki daga wata gwamnati zuwa wata a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya a ƙasar wacce ke yammacin afirka masu kada kuriya da yawan ya kai miliyan biyu da dugu ɗaya sun yi zaben wanda zai gaji shugabar ƙasar ellen johnson salif mace ta farko da ta zama shugaban ƙasa a nahiyar afirka wacce kuma ta taɓa samun lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya jagoran 'yan adawan ƙasar kenya raila odinga ya janye daga zaben shugaban ƙasar da za a zagaye na biyu odinga ya faɗa a wani taron manema labarai cewa sun ɗauki wannan matsayace bayan wata tattaunawa da suka yi da dangane da wannan zaɓe to madalla masu mu anan muke ka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammadu lalo da ta na gabatarwa sai kuma salaman abu wanda ya haɗa kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu ta yau malama zainab nisar fil hashin gumal ke cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum